A yayin watan azumi buƙatar abinci yakan ƙara hauhawa. Misali hatsi da masu azumi sukan yi amfani da su wajen yin koko domin yin buɗe baki da dai sauransu. Sai dai a yayin kusantar watan azumi 'yan kasuwa a birnin Agares sukan ƙara farashin cimaka. Abdu Taher shine daraktan kasuwanci da bunƙasa masana'antu a jihar ta agades Mun yi la'akari da hauhawar farashin cimaka tun watan februari. inda a watan Abril ana sayar da tiyar hatsi a kan jika ba dala 20, masara a kan 160, dawa jika ba 20, wake a kan jika da 60. Kinan tuntuni ne 'yan kasuwa suka ƙara farashin kayayyakin domin kawai samun azamar riba a cikin watan azumi. Waɗansu dalilai na daban da ke kawo hauhawar farashin idan aka yi lissafi daidai ne farashin cimaka ya yi tashin goron zabo saboda karancin abinci a yayin lokacin damuna. Alhaji Hambali Umaru shine shugaban 'yan kasuwa na jihar Agnes. Bangaren hatsi su dawa da suka samu ƙari su wake wannan kowa ya san Nijar bana ba ya cimaka ba ya abinci ba dangance da wannan kamar rani ya riga ya sha kenan babu farashi wanda za a samu a zo a sayi a saida da sauki a halin da ake ciki yanzu shi yasa haka wannan ƙarin farashi yana hauhawa damana har an fara ruwa wani wuri kenan wannan al'ada ta kayan abinci kowane lokaci ana iya samun wannan karin ana iya sayar da abin komai yana arha ɗari in ta fara zuwa a kashi ɗari da irin wannan ne ya faru a nan yanzu. malam mamma adam wani mai sayan abinci a cewar sa hauhawar farashin cimakan yana ci gaba da zama babbar matsala inda ya ce ya kamata 'yan kasuwa su tausaya wa talakawa Ba daidai ba ne a kusantowar watan azumi a ƙara farashin kayayyakin masarufi. Don haka muna kira ga shugaban 'yan kasuwa ya tsawata wa 'yan kasuwa bai kamata su sayar da tiyar hatsi a kan 300 ba bayan kowa ya san yadda suka saro su. Ya dace su tausayawa jama'a a cikin wannan wata na azumi. Hukumomin da'irar birnin Agres a yayin watan azumi sun ƙaddamar ƙaddamar da sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa, sai dai buƙatar abinci ga jama'a tana ƙara haurawa sama.